Assalamu alaikum. Ɗaya daga cikin abubuwan da Malam Lawal Abubakar wanda yake gardamar mallakin gida unguwar mai tama da wani attajiri a Abuja yake kuka kai game da wannan batu nasa shine yadda aka shafa fiye da shekara ɗaya babu wani haske a kotun da suka shiga. kuma a inda shi wannan attajiri mai suna Idris Usman ya ce kotun ta mallaka masa wannan gidan. A makon da ya shige kotun ta yi zama kan wannan batun. har ma alƙalinta Ayu Bello ya zartas da wasu hukumce-hukumce kan yadda za a ci gaba da yin wannan shari'a. A bayan da suka fito daga cikin kotu, Nasiru Adamu Elikaya ya tutse Lawal Abubakar domin jin yadda ta kaya. Mun je kotu da ikon Allah kuma alkalin ya zo yau. loyoyi na kuma sun zo. Kuma wani abin mamaki tun da muka so wannan maganan shi loyan um, Idris Osman bai zo ba sai yau ya zo kotu. to turanci ne na yan kwatu da irin namu da ba mu karanci lo sosai ba amma mun fahimci menene ake nufi shi mustapha lauyan idris othman shi ya fara tashi ya yi magana yana mai mai gaya ma alkali akan cewa wannan maganar da ake yi bai kamata ma tsaya wani bata lokaci ba asalami magana sai shi alkali ya tsaya shiru ya kalle shi can sai shiga rubutu can sai shiga rubutu can kuma sai ainihin lawyer na ya tashi shi ma ya yi nashi bayanin ya yi nashi bayanin yadda lauyoyi suke yi alkali ya sake sa kan shi a ƙasa ya yi rubutu ya yi rubutu to shi alkali ayu bello da zai nashi fasaran shi fasaran da loyan shi idris wadda wanda ke cewa mustapha ya yi sai gafa lalle wannan maganan da yi shi alkalin bai gamsu da shi ba amma shi lawyer nawa da ya magana sai alkali ya gamsu da wannan maganar nashi ya ce ba'an da za yi a ce da a wannan maganan gaba daya to ba nan salama kowa a da ni na sani in aka salami magana wato an ba mai an ba shi idris gida kenan a nawa fahimtar kenan ba to amma bai salami maganan ba sai alkalin ayu bello ya ce lauyoyina na farko wanda akwai mai sunan iliya wanda su suka yi filin kes din tun da farko kuma sun yi filin kes din nan ba wasu proper legal documentation wanda ainihin court ke requiring so da ganin hakan nan sai shi ayu bello ya rubutu ya rubutu ya rubutu ya ce wayannan papers ɗin da su iliya suka kawo kotu wanda according to the law abubuwan da ya kamata su zo da shi ya zama very much authentic wato ya zamanto a hanya ne na law sai bai shiga da su yanda ya kamata ba sai ce to wannan lawyer da takardun da ya kawo da menene duk an janye su a kotu amma shi ainihin lawyer na da na ɗauka ko baka ba ya je ya yi preparing proper documentations ya presenting a kwadin shi ayu bello na fct abuja kaji ainihin abin da muka tattauna kenan yau a kotun kafin ka bar wurin mm-hmm. me kake ganin ya faru tunda za a iya cewa kusan shekara ɗaya kenan ba a zauna an yi wannan shari'ar ba yadda ka lura an kama hanyar ra'ayi wannan shari'ar yanzu yadda ya dace eh akwai alama alaman ko ne shi da na so magani shi um, loyan shi wanda ke da suna idris othman tun da ake magana mai taba zuwa kotu ba ni ban taba ganin shi a kotu ba kuma ina zuwa ko ba ka bane amma yau abun mamaki sai gashi ya zo kotu kuma bayan ya zo kotu din ya yi raising oral application ban sanin kuma ke cewa da wasu ba ya yi magana da baki a kan wannan shari'an a kori shari'an wato ma'ana eh. shari'ar da kuka shigar a kore ta ya nuna kenan wacce shari'ar da aka yi da takardun da kuka yi zargi na jabu ne eh. da ita kenan za a yi amfani idris ya ci gaba da mallakar gidan kenan kaji bayani kenan to shi kuma alkalin ya zo ya nazari sai ji na bakin shi loyan nawa loyan nawa ya mishi bayani ya mishi bayani ya rubutu ya rubutu sai ya concluding akan cewa takardun da su lauyina na farko mai suna iliya da ya shigo da shi kotun takardun da ga sunan dai wanda legally ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a sa a ciki saboda a tabbatar wannan document din is authentic ko ba ka ba a ko ina ka je na doka ne to da aka lura cewa ba haka din ba ne sai ce ta takardun duk an watsar da su amma lawyer na da nake da shi wani ya je makin proper arrangement na law documentations ya presenting to that same court na shi ayu bello kaji conclusion namu na yau kenan yanzu ya kake ji a ranka da shari'an nan take tafiya akan wannan gida naka na gado eh ina ma allah godiya kuma ina ma allah godiya ya so mu fahimtar da mutane especially masu ake a kotu da shi shugaban kotu ma ayu bello da kuma wasu sauran loyoyi da suke zuwa kotu suna jin irin wani abubuwan da ke faruwa ina ganin in aka bi ka'ida a da samu nasara insha Allah in dai aka bi ka'ida da samu nasara kuma ina fatan su bi wannan ka'idan don su sun san ka'idan shi Idris din idris othman ya san gidana ne nasiru el rufayi ya san gidana ne nasiru el rufayi gwamnan kaduna ne gwamnan kaduna ya san gidana ne ni kan kaina gidana ne don ina zuwa in sauka a wurin in abu na daga dama in kwanaki na to ya za a ce idris ya san da haka har kuma ya zo ya ce wai zai ci amanan yayana tun marigayi a allah jikan rai alhaji audu abakar shi ma ne executive director na imani aviation a lagos to at that time shi ya bude ma idris wani kamfani a madu bellawai a kaduna ana kiran shi risman company ka gane ko another one kuma suka sa pure technical services kaga almost two companies kenan to ana zo ana a cewa ah, to wannan da my friends kuma na ina mobilizing din su da wasu yan resources bari in kawo su gidan iyayena a abuja da ya rasu tun na ba kowa ya sashi a nawa gidan dukansu gaba daya da amadu abubakar da yan rufa'i a kona shi mai salis da kuma shi idris othman nan suke zama nan suke zama shin tun wancan lokacin ko kuma in a tsakanin wannan shekara ɗaya hmm. akwai lokacin da kuka gamu da shi idris ko kuma ya ma waya ko kama sa a yi ah, idris mun gamu ni ma abin ya bani mamaki a lokacin ina karanta masters a finance sai ya aiko wani akan cewa idris na kirana sai na tsaya na tunani idris na kira na akan mai rabuwa da ganin idris shekara na ya ce to mu je muka je na zo na same shi a ofis ya lafiya lafiya lafiya lafiya tambayin shi ne farko shi ne me yake damuna ni kuma a zuciya na sai na ansa cikin zuciya na na ce kai ba allah ba ne sai na ce na farko ban da mota na biyu ban da aiki sai to ba dama bari zai shawara da klik din shi su salis da sauran da suke yaki da su ofis din da washe gari ina zuwa washe gari ya bani avances toyota avances ka gane ko da 500,000 naira ka gane ya kuma ce ba shi particulars ina ko ba gaba zai yi mun aiki kuma duk na bashi bayan ya bani wannan moton akwai wani paper wani plain paper haka ka gane ko na yi indozin ka gane akan na karbi mota ko kuɗi ba yauwa akan ka karba kyauta ne ko kuma ya baka lamuni ne zuwa wani lokaci ka ne ma ne ya kira ne ba ni nake zaune wani lamuni menene rubutun da ke jikin takardar wato a takardar nan um, wancan is blank ko sai na sa jan biro a sama ka gane sai na cross into the middle ka gane ko sai na sake kuma jan layi a ƙasa ka gane sai na indozing a ƙasan ka gane ko amma duk farin paper din ba wani rubutu ba wani tafin ba wani komi just plain wannan byron ne kawai za ka ja aka raba shi a tsakiya ka tare duk wani gu ka soke duk inda za a shigar da wani karin bayani banda wanda kai banda wanda ne don duk abubuwan da aka yi dole ba su gina shari'a masu sauraro za mu ci gaba da bibiyar wannan batu na gidan gadon da lawal abubakar yake takaddama kansa da wani attajiri mai suna idris usman duk abin da ya taso za ku ji kuma duk yadda ta kaya ma za ku ji A mako mai zuwa za mu taɓo batun wasu ma'aikatan kamfanin sayar da motoci na Fama Motors da ke Jos su biyu waɗanda wasu mutane suka zo suka sayi mota daga wurinsu daga bisani aka yi amfani da wannan mota wajen tayar da bam. Aka kama su ana bincike yau kimanin shekaru uku kenan babu labarin su babu labarin inda suke babu labarin halin da suke ciki. kotu kuwa ta riga ta ba da umarni ga hukumomin tsaro a kan su sake su tun da ba a tuhume su da aikata wani laifi a gaban kotu ba. Mu kasance lafiya.